amma kuma ba za ka ce ba tun da ba ta yi ba bari in yi a madadinta sai ka kawo rashin tsari da hargitsi a cikin ƙasa na ji wani malami ya ce wahabiyawa ba a sha wahabiyawa ko aqidar wahabiyanci wai ba a shayar da ita ba da ruwan sama sai da jinin musulmi ya ce duk tarihin duniya an san wannan wai wahabiyawa sun yanka sharifai wato jikokin annabi ɗaya har mutum ɗari biyar duk wanda aka san yana alburda duk wanda aka san yana da la'ilu to sai ya tafi lahira kuma sannan a ce masa musulki a ce masa arne wannan magana ce kawai mutum ya yi ta a kan titi wadda babu wani bincike na ilimi da zai gaskata ta kaga yawanci sufaye zaka ji suna zage Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab to shi kuma idan kana son ka zage mutum ɗayan biyu ne ko dai ya wuce ko kuma yanzu yana da rai in yana da rai nemo maganganunsa da suka hukunta ka zage shi ko ka kafarta shi ko ka ce arne in kuma ya wuce nemo littattafan su ba da shaidar akan cewa mutumin banza ne ko mutumin kirki ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab an haife shi hijirar annabi na shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ya bar duniya hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shida ya rayu a wurin da ake kira aljazirar arabiya a garin uyaina aka haife shi kusa da garin riyad tsakanin uyaina da riyad da su kilomita tamanin ba ya yi karatu a makka ya yi karatu a madina ya je iraki ya zo ya yi jihadi ya kafa daular musulunci ya yi wallafe-wallafe aka yi rubutu game da shi masoya suka yi makiya suka yi tura mulkin mallaka ma suka yi to lokacin da ka tashi ga rubutun shi na hannunsa ga wanda almajiransa da suka kwankwaɗi iliminsa suka yi a kai ga kuma wanda turawan mulkin mallaka suka yi ga kuma wanda suke masu adawa da shi mabiya ɗariƙun sufaye suka yi sai kake son ka san shi wane ne ta wace hanya za ka san shi wane ne ta hanyar abin da ya rubuta da hannunsa ko wanda aka rubuta a madadinsa <laughs> na hannunsa ne abin da ya jawo wa kansa sai a masa hukunci da shi to ya rubuta littafin kitabu tauhid ana karantar da shi ubangiji ta'ala ya sharrafa ni na karantar da wannan littafi na san shi har sau biyu ga ɗalibai karo na farko a cikin darasi arba'in da biyar da na zo sabon edition sai na kuma karanta shi a cikin darasi arba'in kuma dukkan shi akwai shi a bidiyo da audio cassette kuma an sa shi a gidajen rediyo daban-daban rediyo Najeriya na Kaduna a Jigawa Bauchi ina ne da sauransu wanda duk wanda ya san wannan littafin inda ya ji mai karanta shi ko shi in yana jin larabcin kare ce ni na yi magudi wajen fassara ya zai karanta da kanshi babu abin da zai gani na suka ko na zagi a jikin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a'a farkon littafin fa kawai abin da yake kitabu tauhidi wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi ta'ala qul wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتي كذا سي يا قاري بابو sai kuma yace babu kaza sai kawo aya aka yi tun daga farko har ƙarshe ba kalmar ta daya da ya kulla babi sai aya sai hadisi tun daga farkon littafin har ƙarshen sa abin da yake istinbati sai yace wa fihi masail al mas'alatu al ula kaza al mas'alatu thaniya kaza ita kadai ce maganar sa amma babin da abin da ke cikin babin gaba ɗaya maganar Allah ce maganar manzan Allah ce maganar sahabbai da tabi'ai ga kitabut tauhid ne wal fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin to kuma fa'tu bi kitabit tauhidi fa qara'uhu ala talamizikum in kuntum sadiqin ku zo ku karanta mana kitabut tauhid ku nuna mana inda aka zagin ko a shahadar ko inda aka zagi wani sharifi ko jikan annabi mu gani in mu idanunmu yana da yana ku da kuke da gani kamar zarqa'ul yamama ku zo ku nuna mana mu wai zarqa'ul yamama ce aka ce tana kallo abu tsawon tafiyar sati daya to ku zo ku nuna mana mu gani in ku ne zarqa'ul yamama ga littafin sa مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية قال لتاسن تكشف الشبهات ناكرن تد a سو بيو أكانوا سو تايا أبوتو سو تايا كون نتي إن shida كده شدا تند كاسر نتي تكتي a littafi ne tafi to amma abin da yake faruwa su yan bid'a kullum sukan zagi ibnu taymiya sukan zagi ibnu abdul wahab saboda waɗannan mutanen sun tsaya kan sai sunnar annabi ce za a yada abin kasa ba bid'a ba to amma duk wanda ya tashi zagin ka baya cewa kai baka san tsarika sai ce baka san annabi saboda ya ribato kwakwalan waɗanda suke bi dai idan aka ce baka san tsarika to me laifin ka dan baka san tsarika amma idan yake baka san annabi to kaga dukkan musulmi ya san kai mai laifi ne baka san iyalan gidan annabi to haka suke zagin mu mu ahlus sunna cewa ba ma san annabi mu ko mun san mun fi san annabi tunda duk inda ahlus sunna suke qur'ani suke karanta hadisi suke karanta motsi kadan a ce an abi huraira qala qala rasulullahi kaji ko to a wurin yan bid'a ba za ta ji wannan ba sai da ce kala shehu kaza an yi farki da wani yayi kaza an yi farki duk abin ya kare a mafarki amma mu ko motsi kaɗan ka ji inda ka an sa bukari ana karanta ahlus sunna ne muslim abu dawud tirmidhi sa'i ahlus sunna ne bulugul maram ahlus sunna ne kitabut tauhid ahlus sunna ne riyadus salihin ahlus sunna ne ka je dukkan kowane masallaci ka gani amma duk inda ka je masallaci in gargajiya da an bid'a ko hudu ba sun fi lokacin Usman dan Fodiyo ake yi da an kusa zuwa karshe kai ma ka san an kusa zuwa yaro karami ma za ka ga ya fara dai tabar masa ba tashi ai da an fara ainal mala'ikatu wal ainal sahabatu wal awliya kulluhum saru ila rahmatin kowa sai miƙe su lil ladina ahsanu husna kowa sai kaga abin ya zama al'ada ya zama al'ada ba dandanan addini a ciki a takaice ya yan uwa Sheikh Muhammad ibn Abdul malami ne na sunna ya kafa daula ta musulunci shi da al-Imam Muhammad ibn Suhud shi wancan sarki da karfin takobi wannan malami da karfin hujja da aka matsanta miki ce ka zo gari na na yi maka a zan baka kariya ka yada da'awarka kai kai amfani da ilimi ne in yi amfani da takobi na wanda duk ya taba ka ya taba ni amma sharadin ne ka ci gaba da zama a gari na in ka bar gari na ban yi alƙawarin kuma zan baka kariya inda zaka je ba sai Muhammadu bin Abdul ya zauna suka kafa daula ta musulunci yawan lawatar da rubuce rubucen sana har yanzu idan yan dariƙa suna so su more su zagi shekau Muhammad bin Abdul Wahab dan Allah su yi foto satin wani shafi a cikin kitabut tauhid raba almajiran mu kuma gobe su ga shafi nawa zamu yi a cikin jawahirul ma'ani <laughs> ba haka bane to kaga a nan gurin a hakikanin gaskiya ba za su iya yin shafi ɗaya ba wanda yake ya nuna zagi a cikin littafin Muhammad bin Abdul Wahab ko ya nuna zagi a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda dama shi in ana magana ibnu tabiya ba a magana shaykh muhammad bin abdul wahhab ratan yayi yawa tsakanin su in ana darafar da uwa ake duk zagin sa da suke cewa muke yin annabi amma sun san har yanzu tun da shaykhul islam ibnu tabiya yayi littafin as-sarib al-maslul ala katim rasul zuwa yau sama da shekara 700 babu littafi da aka wallafa a wannan babin da ya kai kimar wannan littafin in kuma suna da wani wanda wani shehi ko waliyi ya rubuta cikin waliyansu to kuma sai su faɗe shi ne a ba da kariya game da manzon Allah dan a cikin ibnu taymiya yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe yace tubar ta yi masa amfani a can amma mu nan dole mu kauda shi daga ban kasa da ne to wannan sai ka ce baya san annabi sai ka ce baya san annabi ku a kuri na tsawaita kare kanmu ne muke yi saboda kullum a ce ba ma san annabi ba ma wani dan izala ya sai jarkan nono ɗaya ya je ya kaiwa babarsa ya ce ga nonon ki na biya ki idan kana Borno aka ce ina ne sai a ce a Kano idan ka je Kano aka ce ina ne sai a ce a Zaria in ka je Zaria aka ce ina ne sai a ce a inugu in ka je in ka je masu ma za su kara da kai gaba har sai sun kai ka teku labarin ne bai da tushe wai wani ya sai nono jarka guda wai ya biya babarsa wai ya ce wai ya rama masa nononta wai dai izala kenan mara mutunci wai yayi haka ko ba za su iya kawo wannan labarin ba za su iya kawo wannan sanadin ba amma ba abin da za ku kuce hakuri a ahlus sunna domin yanzu ka so sunna ita ce take ci ma'ana jama'a suna fahimtar sunna da ita ce ta dace da qala Allahu qala rasulullah yanzu mafarki ya daina ci duk wanda ya mafarki sai zai gina guci a kai sai ce a ah, to ni kuma in nayi mafarki ni kuma sai in kyale na mafarki in kyale na in haka ne in girma mafarki na bana ba ba magana mafarki yanzu yasa dole yanzu a zage dantse wanda baya karatu ma da yayi wanda ya ajiye littattafai ya ya zauna yana cin albarkacin makaranta yanzu duk lokacin ya wuce sai an fito an yi karatu riris ka kare kanka a gaban matasa da abin da ka haddace na ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah ko gyaran ran tarihi yanzu duk wanda zai kawo hadisi sai ya laluba amma da mutum ko labari ya faɗa kawai sai ce kala rasulullahi amma yanzu sun san za a ce haza sahihun wa haza da'ifun kowa sai ya kame bakinsa ba mafarki